الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد أتبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya kuma yau bakwai ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi mu mai tarin albarka da muke karatun littafin hibsul umri na babban malami al-imamu abul faraj عبد bin Ali علي ابن الجوزي عليه رحمة wanda ya rasu shekara ta ɗari biyar da casa'in da bakwai allah maɗaukakin sarki da lullube shi da idan ba a manta ba wannan zai gama shi ne majalisinmu na uku insha allah ta'ala a inda a majalisi na biyu mun fara karatu daga cikin muƙaddimar littafin da shi al'imam ibn zauzi rahmatullahi alaihi ya da kansa a inda wannan mukaddima tasa ta kunshi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala akan sanya rayuwa da lokaci da ya ba ɗan adam a matsayin wata tafiya da ɗan adam ɗin zai yi zuwa lahira kuma al-imam ibn rahmatullahi alaihi ya kasa mana mutane gida biyu a game da cin gajiyar ita wannan rayuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ba 'yan adam waɗanda suka zama a farke suke sai suka ɗauki wannan rayuwar a matsayin wata haja da za su shaida ta domin su kwashi riba su a lahira amma waɗanda suka zama su kasalallu ne masu malalata sai ya zama su kuma sai suka zama sun bi son zuciyarsu da sha'awar-sha'awansu a inda shi son zuciyar ya kama su ya kayar da su ya danne su ya fata-fata da su wannan su ne kashe-kashe da al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi yayi a game da mutane in an lura da wannan ni'ima ta rayuwa da lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba 'yan adam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a kashin farko الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه يشي أحمده حمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا أحمده إنا يبوغ ألا حمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا يبوغ نوان ليسن يبنسع يزم مصباحا يزم وتفتلا حتى كاوى وشهيرا كم وانا أبوان لقوة يسنشي yaban Allah subhanahu ta'ala shine abin da ya kamata ya zama ma kowa fitila da zai haska masa rayuwarsa shi yasa aka haɗa mu da yaban Allah madaukakin sarki fil usri wal yusr ko muna cikin jin daɗi da yalwa ko muna cikin damuwa wajibi ne ne yaba Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana cikin jin daɗi abun farin ciki ya same ki sai ce alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat idan abun damuwa da dubin zumarai ya shafe shi sai ce alhamdulillah ala kulli hal wannan na nuna ashe abin da ake bukata a wajen bawa kullum ya kasance hamidan li rabbihi fi usrihi wa yusr ko mutum yana cikin jin daɗi ko yana cikin kunci ko yana cikin damuwa ko yana cikin sarari da yalwa to abin da ake bukata shine bakin shi ya zama ya saba da yaban Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala ya buɗe littafin sa da wannan hamdala alhamdulillahi rabbil alamin sannan ya zaɓi surori da yawa a cikin alƙur'ani ya buɗe su da hamdala الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ذكى wannan Allah maɗaukacin sarki ya yi a cikin littafinsa wanda ya kasance mai sarki. saboda haka yaban Allah maɗaukacin sarki da kuzuzuta shi da yi masa kirari su ne abin da ake buƙatar su zama mu bawa fitila da za su haska masa hanya domin kaiwa zuwa ga gidan tsira gidan kubuta gidan aljanna mai daraja sannan kuma ya kasance abin da zai shahara da shi ya zama ko da yaushe bawan Allah abin da yake fitowa daga bakinsa shine hamdu rabbi yabon ubangijinsa Allah ya samu daga cikin alhamiduna وأصلي على رسوله المبعوث بشيرا ونذيرا الإمام ل إ م ا م هنا ثلاث زمن زنسع المبعوث وند شيء ا ل ن ي ع ي يتها كوشي بغريشي ي ع ي كوشي بشيرا دومن يزمع ز م ا من بشارع ينزع بشارع بوئن بسكر ا ل ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا wani ziran kuma ya zama mai gargadi mai gargadi ga waɗanda suka kasance masu saban Allah madaukakin sarki masu tsimbin dokokin Allah madaukakin sarki masu ƙetare ababen da Allah madaukakin sarki ya sanya musu na iyaka da kadar kai wa ala alihi wa ashabihi sannan Allah ya yi salati da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi da kuma sahabbansa wa asba'ihi da kuma dukkan mabiyansa duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam to yana shiga cikin salati da taslimi da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai da yawa sun tafi a kan cewa la yajuzu takhsis ghayr an-nabi bis-salati wat-taslim baya halatta a ware wani wanda ba nadi ba a yi masa salati shi kaɗai ko a masa taslimi shi kaɗai. amma waya judu zalika taba'an lin nabi amma ya halatta a ambaci sunan wani wanda ba annabi ba ya ba annabin a cikin salati da kuma taslimi shi yasa idan an ce Allahumma salli ala Muhammadin ya ce wa ala alihi wa ashabi alun nabi sallallahu alaihi wasallam laysu anbiya wala mursalin wala mursalin ya la annabi ba manzanni bane ba annaba bane amma idza kulliya ala nabi دخل آله وأصحابه في الصلاة والتسليم تبعا لاستقلالا sai a sa sahabbai da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam su ba annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za su kebe a ce su kawai za a kebe su a musu salati ba ba za ka ce abubakar sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ce umar sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka ce aisha ba ba za ka ce ali sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam to ya halasta ka ambaci iyalansa kuma ka ambaci sahabbansa sannan kuma ka ambaci atba'u nasa ila yawmiddin wato mabiyansa har zuwa ranar tashin alkiyama za su shiga ciki saboda haka wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ورزقنا حسن اتباعه sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya azurta mu da kyakkyawan biyayya kyakkyawar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana rabbuka qadira kuma ubangijinka ya kasance ne iko akan komai waɗannan ababen da muka roƙi Allah madaukakin sarki yayi to yana da ikon yayi su na yi ma'anin sama salati na yi ma'anin sama taslimi sannan kuma da iyalansa da sahabbansa da mabiyansa sannan kuma da azurta mu kyakkyawar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka waɗannan wa ma zalika ala Allah bi aziz ba ababe bane wanda suka kasance masu nauyi ko masu wahala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya haka amma ba bayan haka فإني رأيت الأمر بضاعة للآدمي الإمام ابن الزوج رحمة الله عليه ga حقيقة ناجع Allah Ta'ala ya تعالى يبا adam أدم بضاعة للآدمي ita wannan rayuwar ita ce kayan haja da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam duk wani abu da dan adam zai yana yi ne a cikin wannan rayuwar da shi yasa al-imam ibn al-arab al rahmatullahi alayhi yace ikhtalafu fi ajall ni'matin min Allah ta'ala li 'abdi aw 'ala 'abdi malamai sun yi sabani wai wace ni'imar ce ta fi girma daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma dan adam suka ambaci abubuwa guda uku abu na farko alhaya al'ina abu na biyu suka ce alhayatu abu na uku suka ce asiha wai a cikin waɗannan abubuwan guda uku wanne ne ciki ya fi girma a matsayin ni'imar da Allah maɗaukacin sarki ya ɗan adam imani ne shi ne ni'imar da fi kowace girma a cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya maɗan adam ko ko rayuwar da ya bashi ko ko a'a lafiya da ya bashi a cikin ukun nan wace ni'ima ce ta ci girma in ji al'imamu ibn al-arabi maliki ya ce malamai sun yi saɓani amma ƙarshe sai yake cewa wa arjahu hal awwalu wadda ta ci magana da ta fi ita ce magana farko cewa al-imanu ajallu ni'matin min Allah ta'ala ala abdi ni'imar da tafi kowace girma kowace ni'ima girma da cikin ni'imomin da Allah ya mabawa ita ce ni'imar imani Ke ce li annaha ni'matun mutlaqa domin ita ni'ima ce sakakkiya ni'ima ce sakakkiya ita ce ake samun duniya da ita kuma a samu lahira da ita amma da rayuwa da lafiya to dukkaninsu su a duniya suke sannan kuma suna da kaidi sai mutum ya amfani da su yadda ya kamata sannan zai samu lahira to amma dai in kuma an kalli cewa ita rayuwa a cikinta ake imani da Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya dawa ma kusa kusa bai halicce shi ba kaga ina maganar imani take sannan ina maganar lafiya take saboda a cikin rayuwa ake imani a cikin rayuwa ake samun lafiya to da tabbas rayuwa da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam tana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya maɗan adam ya sanya shi ya zama mai rai فعجبت من تفريط الناس فيه Ibn ابن الجوزي يشي sai ne mamaki game da yadda mutane suke sakaci a game da rayuwa suke kin cin gajiyar rayuwa da Allah madaukakin sarki ya ba su كأنهم ما علموا أن الدنيا ميدان شقاق كمبة سني بتشي وإتا دنيا ميدان شقاق فجيني إتا نشقاق نجاسة أبنتك تشم شقاق شيني سابعني وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الشقاق شيني ساباني هو ينا تسكي شيني يكي لغسيا كما هو yana son a ɗauki maganarsa to sai شقاق ce to shi yasa gasa ana ce mata shiqaq saboda ne kullu musabiqin yuridu an yasbiqa ghayrahu kowane ɗan gasar so yake a ce ya wuce wani ya wuce wanda ba shi ba to kaga suna da sabani ke to ba su san cewa annad duniya mai danu shiqaqi ita duniyan nan gidan gasa gida ne na gasa Allah madaukakin sarki ya sa duniya ta zama gidan gasa gida ne na sassaɓawa da gudu da rigegeniya domin kowa ya wani abin da ya shafi neman ta abin da ya shafi lahira shi yasa Allah ya ce wa fi na fi mutanafisun a wani wajen ya ce wa tabiku ila maghfiratin min rabbikum sabiqu ila maghfiratin min rabbikum sannan a wani wajen ya ce wa tari'u إلى مغفرة من ربكم مسارعة مسابقة في شقة وفي رجيجينيا وفي ذلك فمنافسة إن باقي ما نوري ان لا أهل انا حق ان لا أهل انا أوجن منك اعطي شقاق أوجن منك شيء تلاهي اعطي شقاق in duniya ake nema haka za ka ga mutane burtanta in za ka yi ba nuri ita ma lahira kishiyar duniyar ita ma haka take ita ma Allah ya ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ألا إن السباق سباق زهد وما في غير ذلك من سباق ألا إن السباق سباق زهد gasar da ya kafi cancanta a yi ta ita ce gasar gudun duniya وما في غير ذلك من سباق باشن wannan gasar ta gudun duniya to ba wata gasar da kuma ta kai ta sai nace ka'ida saboda haka duniyan nan Allah madaukakin sarki haka Allah ya halice ta gida ne wanda ya kasance gida na saɓani gida ne na rigegeniya gida ne na gasa gida ne na ya da kanin wani idan ba za ka yi ba ko ba nuri وأن غاية العمر الغاية كما بتسنشي وللي إن ذا أكينا عشر رايوة وشيني كش أبن لا تتم غاية عندك كي سنك حي عندك كي سنك تشيني تتمش غاية وأن غاية العمر غاية عشر رايوة وشيني كشي in aka kai ƙarshen rayuwa to kuma ba wani waje sai nan aka gama gudu aka gama gasa a duniya rayuwar ta ƙare to kuma shi ke an kai ƙarshe an kai ƙarshe me yake nufi da an kai ƙarshe nan ana nufin babu wata rayuwa a babu wata rayuwa irin ta da za a sake yi a sake baka dama ta ƙare kafirai za su ce ya laita na nurat Allah zai ce musu a wani wajen awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi ashe ba mu ba ku rayuwa gwaggwadon abin da ya kamata duk mutumin da ke da damar yin cincin ya cincin ya gane baki daga fari ya gane fari daga baki ya gane daidai daga abin da ba daidai ba wa ja'akum an-nabi ashe ne gargadi bai zo muku ba malamai suka ce annabi din nan al-maut mutuwa أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير النذير الموت من يزوم كبر وسقوا على من سقط النذير القرآن قرآن أكيد وجاءكم النذير النذير النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وبين حال الموت النبي صلى الله عليه وسلم وانت شيء القرآن وما هي بيان يد متواتك wa bayyana halal umri ya yi bayanin yadda rayuwa take so da ke so da in aka tafi lahira babu dawowa duk abin da za a yi za a yi a duniya ku أن التفاضل في hannu على dai. الهم سيدي ake samu a gasar da ake yi a duniya? to wannan fifikon yana kasancewa ne ala miqdaril haq gwadan himma da bawa yake da ita kowa gwaggwadon abin da ya kudirta a zuciyarsa ya daura a zuciyar shi ya sanya shi ya zama niyyarsa ya azama to sai wani ya wuce wani yadda kaga dai ana yi a wajen gudu wani idan za a yi gudu na ya da kanin wani a fili to da ake wani sai ya shirya kansa ya yi kansa ake sayi ya ba kansa wasu lokuta ya ma kansa tarbiyya ta hanyar tabawa da kishi ya ma kansa tarbiyya ta hanyar tabawa da yunwa domin mutumin da ya koshi ba zai iya gudu ba mutumin da ya sha ruwa da yawa ko kuma ya cika yawan bukatar shan ruwa ba zai iya gudu ba ana zuwa wani waje zai faɗi kila ma ya zama sanadiyar rasa ransa ya yi makanta tarbiyya ya yi makanta atisayi ta hanyar sabawa da gudun so da idan ranar gudun ta zo ba mana ba a magana to kaga an tafadula ta shi baƙi alamin zari ham bai yiwuwa wancan da ya makanta atisayi ya ɗau lokaci yana gogar da kansa ya saba da gudu ya makanta tarbiyya irin yadda ake ma doki tarbiyya idan ana so a gasa da shi to ba zai zama daidai da mutumin da ya cika cika cikinsa ba da ruwan sha da abinci jikinsa ya yi kiba ya aje ba. sannan kuma ya fito ya ce zai ja da wancan ba zai iya yiwuwa ba to haka duniya take gwaggwadon shirin da kai na cin gajiyar rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya baka gwaggwadon yadda za ka samu sakamako na ita rayuwar da kai Allah ba mu ikon samun sakamako da can. وتفاوت الهمم على مقدار الإيمان بالآخر sannan fifikon da ake samu na himmoni ƙarfin niyya ala qadrin imani bil akhira gwaggwadon imani ne da lahira duk mutumin da kaga yana wasa a duniya to wannan yana alamta maka yadda ya imani da cewa akwai lahira ko babu mutumin da kaga ya ɗauki rayuwar duniya a matsayin wani gida ya ba na zama ba gida ne na shiri gida ne na tanadi gida ne na shuka domin ya san akwai inda zai je ya girbi to shi ma yana yin wannan ne gwargwadon imaninsa wannan ita ce ƙa'ida faman sadaka ya tsinuhu duk mutumin da imaninsa ya ƙininsa cewa tabbas akwai lahira ya zama na gaske to jadda za ka gan shi yana ƙwazo ya tsaye da farillai ne na nafilfi ya kiyaye haƙoƙin Allah kiyaye haƙoƙin bayan Allah ba zai tozarta haƙƙin Allah ko ƙwara ɗaya ba ba zai tozarta haƙoƙin bayan Allah da suke kansa saboda ya san cewa gidan duniyan nan gida ne ba na zama ba gida ne na shuka amma ranar girbi da wajen girbi shine lahira kamar sadaka yamihi qinuhu batta duk wanda ya kininsa tabbas ɗinsa game da lahira ya kasance da gaske to jadda za ka ganshi cikin kwazo baya ta kashi wa man tayaqqana tula tariq ista'adda duk wanda kuma ya tabbatar da tsawon hanya cewa tafiyar da za a yi fa mai tsawo ce to ista'adda za ka same shi ista'adda yana tanadi wanda karin magana ne da larabci man tayaqqana tula tariq ista'adda duk mutumin da za a yi tafiya ya san tafiyar da tana da nisa Kula la budda an yasta'i za ka same shi yana tanadi ya guje shi yasa da wanda ya saba tafiya da wanda bai saba tafiya ba ba su zama daya hmm? an zo za a yi tafiya za a shiga irin motar nan shiga da alwalaka shi wancan kurti ne a tafiya bai saba tafiya ba kawai ya ga lemu ya sha ya ga ayaba ya ci aka kawo alale ya shi ko wancan da ya saba tafiya wanda yake shi ofisa ne su takke a cikin harkar tafiya ina kallon shi kawai yana da kai sai wanda bai san da garin ba shi ke ana shiga mota za a yi tafiya kilomita dubu dubu kimanin kusan yin kimanin tafiyar yini guda ce da dare ma awannin da sun wuce goma sha an kusan shiga awanni ashirin ko ma sun kai awanni ashirin gwaggwadon yadda za a ci zango amma kafin a ci zangon ne sai an yi tafiya da nisa amma a ce an ci zango na kilomita ɗari uku sai a ce a tsaya a ci zango a huta shi kenan to ya wannan zai kare wanda ya ci a mayama ya ɗauki ayaba ya ci ya ɗau lemu ya sha ya kawo alalai cusa kila ma da kunin tsamiya ya kurɓa ko ya fanfada kaga ya magana ba kyau in ba ya wasa ba sai wani abin kunya ya faru a zaune domin ba za su tsaya su jira shi ba za su tsaya dai shi ba Allah shi kyauta to haka lahira take duk mutumin da ya fahimci tafiyar da za a zuwa lahira to shiri yake masa shiri yake masa ومن قلت معرفته فقد خطأ amma wanda ya kasance ilimin game da tafiyar da za a yi ya kasance tsangalalle ne ɗan kaɗan ne to ta sai ka ganshi yana nawa ba zai yi shirin da ya kamata yi ba har wani zubin ma motar tashi ta bashi a tasha yana can yana nawa ومن لم يعرف المقصود تخبط duk wanda kuma ya san inda ake bai san inda za a je ba bai san manufa ba bai da manufa ta habbata sai ka gan shi yana abubuwa ba ya Shi ne ta habbut asalinsa daga alhabbu ne alhabbu shi ne-shi ne-shi ne bugu na irin makauniya ta makauniyar taguwa eh, makauniyar taguwa ita ce ake ce mata hab ake bugun da take yi makauniyar taguwa ta fito ai kowa ta samu buge shi take yi bata san me ita ba bata san me ba ta abinci ba bata san me ba ta ruwa ba kamar yadda zuhair yake cewa ra'aytul malaya khatta ashwa'a man tusib tumitku wa man tuqti yu'ammak fa yahrim shi ra'aytul malaya khatta ashwa'a na ga mutuwa ta zama khatta ashwa'a irin duka da bugu na makauniyar taguwa domin wanda mutuwa ta same shi to zige shi take yi in ko aka yi sa'a ta kuskure shi ba ta same shi ba sai Allah madaukakin sarki kawai ta masa rayuwarsa fa ya har ya tsoka wa qad rattabtu hadha al-kitab ala thalathati abwab al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace haqiqa na jera babu bukan littafin nawa ne albarta akan babu buka uku kawai babuka uku ne amma cike suke da nauyayen fasaloli da a ce kowanne za a ware maganganun da albamun zauji ya kawo a cikin kowane babi to za a samu fusul da mabahi a ciki الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اغتنامه في الخير babi na farko zai yi batu ne akan sharafin umri akan darajar rayuwa da Allah madaukakin sarki ya ba dan adam rayuwa to wata aba ce mai daraja Allah ta'ala ya bashi wal hatti ala iqtinamihi fil khairi da kuma kwadaitarwa a game da cin yajiyar rayuwa fil khair ta hanya aiwatar da alkhairi a ciki wannan shine babu farko الباب الثاني باب نبيه في na من كان يبالغ العمر ويبالغ في حفظ لحظاته babi na biyu zai yi batu ne zai kawo misalai na manya-manyan bayan Allah waɗanda suka yi gaggawa suka ci gajiyar rayuwarsu kuma suka kai matuƙa a wajen kula da lahazatihi a wajen kula da lokuta komin kankantar lokutan nan a cikin rayuwarsu ko su kai ba su yadda ya tafi ba tare da amfani ba a cikin rayuwarsu babu na biyu ke hmm? domin misalai suna ɗaya daga cikin ababen da suke suke karfafan mutum kuma misalai suna ɗaya daga cikin hanyoyin tarbiyya shi yasa suka ce man ba lahu masalun falam yaqam fala yalumanna illa nafsa duk mutumin da aka buga mishi misali amma bai gane misali ba to kai ya zargi kowa sai kansa sannan kuma suna cewa al'amsila akhiru akhiru al'amsila akhiru mahaffacin fi turki tadris buga misalai buga misalai shine karshen tasha da za a kai a hanyar koyarwa duk hanyar da za a bi a karantar da kai abu na ƙarshe da za a yi maka shine abu ba ma misali ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم وبقى مثال sannan suna cewa bil misali tadib al maqal da misali ne magana take fitowa ai ba ma magana ba hali so da ya halatta ma ka ce bil misal ya tattabi fil eh, da misali ne yanayi ma ke bayyana Sau da ka fasirin hadisi kenan zai buga mana misalai na manya-manyan bayan Allah magabata wanda ba su yadda lokacin su ya tafi haka nan ba sun kasance suna cin gajiyar lokacin su Salisu babi na uku في ذكر sababi تضييع العمر dalilin da ke jawo sabubban da suke jawo kaga mutum yana wasa da rayuwar shi yake wasa da lokaci kaga mutum Allah ya ba shi lokaci amma bai ci gajiyar lokacin nasa ba har ya kai inda Allah zai masa waccan tambaya tambaya ta kushe walam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nabi fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir saboda ka waɗannan su ne babu buka guda uku دا الحافظ ابن الجوزي رحمة الله عليه يتتراس أبسل لكاف وسع حفظ العمر لكي يكي سنكمي من بياني تنسو الله يشير مشير حيث عظام شدتكم بابي نفوت الباب الأول في بيان شرف العمر والحث على اقتنامه في الخير باب دزي يبتو أكن درجة دا مدعي da rayuwa da lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ba ɗan adam suke da shi wal haqqi ala amini da kuma faɗaitarwa da ingizawa da karfafa da yin kaini da yin allura ala amini fil khairi akan cin gajiyar rayuwa da kuma lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mutum fil khair wajen aiwatar da alkhair abin da ake ce ma sharaf a lugar larabci an ce a sharaf shine al'ulu ɗaukaka a ya zama a sama shi ne ake ce masa sha'ar shi sa mimbari na juma'a da liman ke hawa ya yi hudu ba ana ce masa sha'ar sha'ar eh. ai asali daga ɗagawa ne a hadisin fitna da al bukhari ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man abin da wa man istashrafaha istashrafat alayhi ita fitina duk mutumin da ya daga kai ya ce sai ya ganta ta gan shi ya ganta ta gan shi to istashafat alai to sai ta zama a saman shi dace so daga lafazin shinun da ra'un da fa'un madda ce da ke fa'idantar da al'udu ɗaukaka a lugar yarci ce so daga in an ce sharafu shai'i uluwuhu ɗaukakarsa so daga rayuwa wata aba ce wacce ta kasance mai daukaka kenan فكأن ابن الجوزي رحمة الله عليه يقول لنا إن العمر شريف للي رايوا ما توقتياش للي لوقت ما توقتيني أو الله ما توقتيني Allah maɗaukacin sarki ya sa wannan ya sa wannan ni'imar ta zama babba shi yasa zamu ga larabawa hatta sunayen ƴaƴansu suna yin fa'il suna tafa'uli da wannan su wannan rayuwa in an haifi yaro sai a samu suna amir amir ai allazi ya'muru wanda zai rayu hmm? in sun ga dama sai su masa azumi wato a goge wannan ta ta'amir sannan sai a mai da shi ya zama ala wazni fu'al sai a ce umar umar sannan wani zubin su ce amuru amuru wani zubin kuma sai su ce ammar su sa shi da sura ta mubalaga ammar ai alladhi ya'muru bi tulin wanda zai rayu ya dade ammar ke to suna da wannan a sunayen ƴaƴansu mata ma suna yin wannan in sun tashi mace ce a sa mata suna aishatu ai allati ta'ishu wacce za ta rayu in sun tashi a mata su ce fatimatu ai allati takbur ko takbiru hatta talida wa taftima wacce za wacce za ta girma ta yi aure hatta haihu kuma sannan ta yaye ita ta kaga wannan ba shi ma ne alfa'lu ne fata ne ƙara ne ake yi yumnu ne eh yumnu ne ake yi wato fata ake nagari a wanda maniri ne a kan cewa wannan ɗan da aka haifa ya rayu Allahu a'lam to kun ga rayuwa babbar abaci a wajen Allah subhanahu wa haka nan kuma larabawa sun girmama wannan hmm? sannan abin da ake ce ma alkhair mun sha tarihinsa al-imam eh, al-imam eh, Izzuddin ibn Abdul Salam sultanul ulama yace abin da ake ce ma alkhair ma yurifu ma yurifu al-ladzata abin da ake ce ma alkhair shine abin da zai gadar da jin daɗi wanda yake dokar wanda zai yanke to saboda haka mutum ya yi ƙoƙari ya ci gajiyar rayuwarsa da lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa ya aiwatar da alkhairi a ciki alkhairi shine abin da zai zama ya gadar masa da jin daɗi na har abada wanda baya yankewa Allah ya mana haka al-imam al-jawzi malamin hadisi saboda haka hafiz ne a zamaninsa kuma ba sun kasance suna suna suna faɗin hadisai ne da sanadi in an tashi an ambaci sanadi tun daga zamaninsa shi da yake karni na shida in zai ambaci hadisi to sai ya ambaci malamin shi ya ambaci malamin malaminsa har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kai tsaye sai al Jauzi jawzi sai ce akhbarana abu al-qasim hibatullah ibn muhammad ibn al-husayn حدثنا أبو علي الحسن بن علي التميمي حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني مكي بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي عند أنه سمع عباه يخبر عن ابن عباس أنه قال wannan hadisin al-imam ibn jawzi ya karbo shi daga malamin sa abul qasim hibatullah ibn muhammad ibn al-husayn shine malamin sa wanda ya bashi wannan hadisi shi kuma yace malamin sa abu ali al-hasan ibn ali al-tamimi shi kuma ya bashi hadisi shi kuma yace malamin sa Bakar ahmad ibn ja'far ya bashi hadisi shi kuma yace abdullahi ibn ahmad malamin sa ya bashi hadisi shi kuma ya ce baban shi ya ba shi hadisi babansa shi ne ahmad ke ya ba shi hadisi shi kuma ya ce baki ibn ibrahim malamin al'imamun bukhari wannan yana da daga cikin manya manyan malaman al'imamun bukhari wanda al'imamun bukhari ke alfahari da sanadinsu yana da daga cikin sulasiyat na al'imamun bukhari wato hadisan da a tsakanin al Buhari bukhari da manzo Allah sama mutum uku katal saboda shi ibn Ibrahim yana ɗaya daga cikin sigaru atba'i tabi'i yana cikin ƙananan ƙananan waɗanda suka ga tabi'ai shi almajirin tabi'ai a cikin ashabul kutub sitta malaman hadisin nan guda shida da suka rubuta littafi to gabaki da Imam Bukhari shi kadai ya samu halala ne riwaya kai tsaye daga Makki ibn Ibrahim sauran su biyar ɗin muslim abu a tirmidhi an nasa ibn maja su sun dai su riwaya daga wani sannan sai shi kuma wancan wannan ya ce makiyun na ibrahim ya ba su hadisi a nan ma hadisin ali ne a tsakanin al bukhari da manzon Allah sama kasal mutum hudu wakil ibn ibrahim daga nan sai abdullahi bin sa'id ibn abi hindi shine na biyu daga nan sai babansa wato saidu na abi hindin sannan eh, sai ibn abbas ibn abbas to da yana cin ruba'iyatul bukhari yana cin hadisai wanda gabaki ɗaya sanadinsu a cin sayin bukhari mutum hudu ne in an dawo ilimin al'ulu wal nuzul to shine mataki na biyu a cikin daraja a hadisi ali a wajen al-imam al domin al-imam yana da sulasiyat yana da rubaiyat yana da kumasiyat yana da sudasiyat in bambanta ba sudasiyat su ne ƙarshen hadisai da suke da al-imam al-bukhari sanadinsa zuwa ga manzal sama baya wuce shida tsakanin al-imam da annabi baya wuce mutum shida wannan ruba'i Eh. annabu qal ibnu abbas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sihhata wal faragha lan layra lan laylatiya wal da kuma sarai samun dama ni'matan min ni'amillahi azza wa jalla ni'moni ne guda biyu daga cikin ni'imomin Allah مقبول فيهما كثير من الناس daga yawa daga cikin mutane an musu kamun daga ban cin gajiyar lafazin hadisin al'imam ahmad ya ruwaito shi الإمام البخاري يروي كوشي الإمام الترمذي يروي كوشي الإمام ابن ماجه شيما يروي كوشي يروي كوشي sannan al a cikin al-mustakhraj ala sahihain shi ma ya fitar da shi sannan kuma ya kawo wannan karin cewa ni'matani min ni'amillah ni'matani min ni'amillah amma a sahihul bukhari babu ni'matani min ni'amillah azza wa jalla cewa ni'imomi ne guda biyu daga cikin ni'imomin Allah akwai riwaya da ta zo cewa as-sihhatu wal faragu ni'matan maqbulun fihima kathirun min an-nas akwai riwaya da ta zo ni'matan maqbulun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal farag duk waɗannan lafuzan hadisan kuma dukkanin su ingantattu ne kamar yadda al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi ya tabbatar a cikin fakkul bayan to manzo Allah sun yace as-sihha lafiya wadda ita ce kishiyar rashin ta da ake ce ma almarab ko a ce asaqmu ko a ce al'illa hmm? dukkanin su kishiyoyin asiha in haka ce fulanun sahihun ay huwa laysa alilan wala saqiman wala marida in an ce wani sahihi ne mai lafiya ne to ba ali bai sannan ba marid bai sannan ba saqim bai sannan wani zubin eh, kalmar asiha sukan yi amfani da kishiyarta asil asil kaga asil mu kubuta to amma wani zubin idan aka ce fulanin salimun bai da lafiya ce larabawa sukan yi haka eh, min babu tasmiyati al-ashiya'i bi asma'i ziddiha eh, tafa'ulan balarabe larabci yana da daɗi balarabe idan abu ba alkhairi ba ne kuma wannan abun fa yana samun ɗan adam to sai canza mushi suna sai ya sa mushi sunan alheri eh, daji daji daji wajen halaka ne ko ina yan fashi suke zama daji ina kidnappers suke zama daji duk wani mugu daji yake zama sannan ga namun jeji to balarabe da ya tashi maimakon ya ce masa mahalaka sai ya ce masa mafaza makin ya ce mahalik sai ya ce mafaza wato wajen kubuta wato yana fatan in ka shiga daji ka tsallake ka kubuta kada ka halaka a ciki to haka kalmar asali balarabe yakan yi amfani da ita a matsayin asali wato mara lafiya duk da kalmar tana nufin asali wanda yake da lafiya ce to siha kenan lafiya ke wadda ita lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya ta ko dai ta kasance maujuda ko ta kasance ma'aduma ko kuma ta kasance halifa ko dai ta zama maujuda kamila ya zama mutum yana cikin lafiya cikakkiya ko kuma ya kasance ma'aduma ya zama ba ko kuma ya kasance halifa akwai lafiya akwai ciwo a tare da mutum to shi yasa aikin da likitoci suke shine wannan ko dai ibqa'ul mawjudati ko ijadul ma'dumati ko kuma ya kasance sun yi ziyadatu al-khalifati ko dai ya kasance wadda ba ta a samo ko kuma wadda take nan a batta ko kuma wadda ta cakuɗa da ciwo ya zama an daɗa ta ta dabi ciwo to a siha ce so daga babban ni'ima ce da yawa mutane ba su santa ba sai lokacin da ba su da ita Allah ya tsara mana ita wanda ba su da ita kwata-kwata Allah ya ba su Alfara abin da ake ce alfara alfaraq shine dama da tare ka zama kana da ikon yin wani abu shine ake ce masa alfaraq so yana komawa ne zuwa ga lokaci eh yana komawa ne zuwa ga lokaci shi ya sa ai a larabci idan mutum ya ritaya sai su ce masa ne, kaga yanzu da kana kana mutafarriqan aslan ba amma tafarraga bi bi wazifati ba'idan an ahli iyalansa ba su samun damar sa matar shi ba ta da baya ba ta samun damar shi to yanzu sai a kira shi mutafarrihun yanzu ai tafarraga li shu'uni ahlihi ba'da an kana mutafarriga li shu'uni wazifati ya san aiki yake in ya fita tun safa sai yi iyalan shi wasu ma ba za su gan shi ba kullum kullum wani aikin da shi ma sai wata ba a bai dawo gida ba amma yanzu ga shi mutafarrih lokacin shi ya samu cikakke ga iyalansa sannan kuma lokacin shi ya samu cikakke a kan kansa to kaga al ke ɗaya daga cikin marubuta Abbas Mahmud al-Aqas rahmatullahi alai shi yana cewa wasu mutane suna ganin waqtul faraq shine lokacin da mutum bai da aiki shi kuma ya ce wa waqtu faragil mar'i waqtu ishtighalihi bi amri ya yace shi a wajensa faraq ba shi bane wai ka zauna ba ka da abin yi a'a abin da ake nufi da farak in ji abbas mahmud al-akhas ya ce shi ne mutum ya kasance ya shagalta da wani al'amari mai mahimmanci sai a ce kana fulanun farihan ai ishtagala bi amrin muhimmin ya shagalta da wani abu mai mahimmanci to anan nan manzo Allah sallallahu alaihi yana nufin ka zama kana da damar yin abu shine al-farak ka zama kana da sarari da ka aiwatar da wani abu ba ka zama mai kuncin lokaci ba shine alfara manzon sun ya kira su da ni'ima ni'ima malamai suka ce me ake ce ma an ni'ima an ni'ima suka ce alhaya hayatul masarra hayatul masarra ko alhalatul hasana alhalatul hasana ko kuma mai hayatul masarraci rayuwa ta daɗi ita ce ake ce mata ni'ima ko alhalatul hasana ka tsinci kanka a wani yanayi mai kyau shine ake ce masa ni'ima wannan tarifin da biya fi eh, domin ni'ima za ta iya kasancewa hissiya sannan za ta iya zama ma'anawiyya za a iya ganin ni'ima balo-balo a taɓa ta sannan kuma ni'ima za ta iya kasancewa wata aba ce da ba za a iya ganin ta ba za a iya taɓa ta to ita ce ake ce mata ni'ima sai ya ce magbunun fihima kasirun minan nas larabawa suka ce ana cewa al-ghabnu sannan ana cewa al-ghabnu al-ghabnu ko al-ghabnu suka ce in kana fil bai'i wa in kana fil kalami wa hurdik hurdik fa kukih suka ce idan kalma al ta kasance kamun gace ta ciniki ne al a ciniki abin da ake ce ma al'gabnu a ciniki shine mutum ya tafi kasuwa da hajarsa amma zai ci riba mai yawa sai an gama cinikin nan kawai sai ya dawo sai ga asara uwa kuɗi ma bata fito ba la ra'asa mala bal har ribhi ba a samu kuɗi ya fi uwan kuɗi ta fito ba na magana riba to shi ne suke ce mishi al da da sukuni idan suka ce al-ghadanu ai fatha sai suka ce fil mutum ne magana da yake tsammanin za ta kasance masa mai sakamakonta zai zo da kyau amma kuma sai abin ya zama mara kyau malamai wasu na luga suka ce a duka ana ce. in ka zina ma kowanne za ka yi amfani da shi ta safi wa an tusakkin wa ta safi wa an kai ko kai su ne ka ce alghabnu ko ka ce alghabani kuma dukkanin su kad yaqau fil wa kad yaqau fil kala dukkanin ana amfani da su ko a hakka ta ciniki ko kuma a hakka ta magana domin dukkanin su wani sakamakon da ba shi kada ta bai zo ma ai mun gani sakamakon da ba shi kake tsammani ba sai zo maka abin da ka lissafta a kwakwalwarka kake so shi kake so sai kishi shi ta zo to wajadta nafsaka fil ghadani aw fil ghabni fa firka maghbunan shi sa Allah madaukakin sarki yace zalika yawmut taghabuni ranar gobe al'iyama ita ce ranar tagaru ranar da wasu za su yi kamunga abinda suke zaton za su samu na sakamako sai zan musu kishi aka Allah ya tsare waɗannan ni'imomin guda biyu sallama ne Allah ke haɗa ma bawa kana iya samun mutum ya kasance yana da lafiya amma ba musa sarrafi ba ba ba ba ga lafiyar Allah ya bashi amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa shi ya kasance kullum mashghulun kuma an ya kuna mashghulan bima la yahummuhu ya shagalta da abin da bai amfanarsa kaga ga ni'ima asiha amma babu ni'matul fara sannan kana iya samun mutum ya kasance mutum faris amma akan gadon asibiti watan shi shida yana kwanci a asibiti farid ne ba abin baya zuwa ko ina in lokacin sallar shi yayi sai dai a kawo mishi dutse ko a kawo mishi kasa ya ke mama ya sallar shi a kwanci kaga me zai yi in malami ne ya za iya nazari hmm? idan ma'aikaci ne ya za iya yi tashi ya aikinsa sannan duk ibadar da yake bukata ya yi ma Allah subhanahu wata'ala ya za a yi da kila wannan ciwon ya shafi alka kaga ba shi ba azumi kila ciwon ya shafi da diabetes ba shi ba azumi domin shan ruwa kuma da ya sha sai bawai eh? da makamantan haka to shi yasa waɗannan ni'imomin guda biyu ba su cika haɗuwa ga ba shi yasa imam yanzu a cikin littafinsa kashful mushkil في حديث الصحيحين يكي شوى اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيحا كسي الأدم زي زمان للافية أما ولا يكون متفرغا للعبادة أما كما كساميشي بي زمان ألا يا باشي سرغين عبادة فبع لافية ما ننجمعي la'asar na yi na inda za a tsince shi ke gidan dambe ya sha kwaya ya sha wuri ya yi man kan 我他妈还带着护士，说我这开你去啥？你是你干的你比阿斯拉比马什，说我这呀是跟着的阿布乌尔来哇。وقد يكون متفرقا من الاشغال فمن ذاك اي سام ان ادم يزمع الا ما لو كنت يا باسي سرري يفتن شيبا وسنويا ابو بوى اكنت اما ولا يكون صحيحا sai zan koma lafiyayye ba kamar yadda muka buga misali ga shi watan shi uku watan shi shida amma kuma akan gadon asibiti fa'iza jama'a lil abdi idan waɗannan limomin guda biyu in ji ibn jauzi rahmatullahi alaihi suka haɗu gabawa ga ni'ima ta lafiya ga ni'ima ta tarari sun magalaba alaihi alkatalu wal iyadu sai lalaci ya zama ya shirin jaye a kansa an nailil fada'ili ya zama malalaci shi duk abin da za a yi na neman darajoji shi ba shi a ciki da ilmakati bala ta halli ru'yatiha fa innaka anta at-ta'imul kafi ya zama haka shi duk abin da za a yi na abin arziki to ba za a same shi ba Ba baya san dawainiya baya san ɗawainiya da abin da yake na ɗawainiya ne to shi baya san shi ko malam ma'azu hade da shi bahaushe ya ce Allah ya sa ba ma ciki da ke bahaushe mai kan haushi ne kan mai ban haushi haushi ne ban haushi na tanko mai kan bashi da ba ruwan shi da kishi shi dai ka san mai da shi ba ya san ɗawainiya hmm. Allah ya sa ba mu ba ba mu hausawan ba sai ce fa za ka badal wannan ita ce ga kamanga a ce gashi Allah baka lafiya baka tararin lokaci amma kuma ka kasance ba abin da ya dame ka da waɗannan ni'imar lafiya ce wajen biyan sha'awa lokacin ka ce wajen aiwatar da shi cikin ababen da son zuciyarka ya tsara maka to wannan shine albadar kamun gaske الخيف والدنيا سوق الرباع والعمر أقصر والعوائق أكثر كيف كيف يشوف يا أبن زي زمان والدنيا سوق الرباح الحالي أن سنة دنيا تكتن شيء شيء جدا ذاك يمريبا أكشنك والعمر أقصر فمن الله يسني غاية وإن أدم تكسن شيء أي تتع ستون أو سبعون وقليل منا من يجاوز ذلك فلن يبدو السنة مثل سبعين kuma da yawan mu in mutu saba'in in muna yi rayuwa ne ba a cikin jin daɗi ba ba a iya tashi kafafuwa uku wani ma hudu ko ba ka bani ba cin gishiri ɗanɗano mai daɗi ba shi ba za ka ci gishiri ba ba za ka ci sha siga ba duk abubuwan da suke na daɗi na duniya duniya ta maka sallama da su ta ce a'a ban da kai sai dai kaga ana yi in ka kai yin wannan shekarun ko kwalliya kai ma ba ta ma kyau mutum ya sa ta ce ke shadda mai tsada a mushi aiki a take amma zai gani kawai ya zama askashi ma ya ca in ka kalli zai ga ya cilla halitta ta canza fuska ta margwaɗe ga naman tsufa nan naman banza da ba za a yanka a soya ba ya fito ma mutum a ko'ina a jikin shi musamman fuska rayuwa ta yi ga wasu ramin mutanen da a cikin fuska shi kwalogo nan nan kwalogo nan kwalogo sun ci kwalliya zai in ma an je ana masa nika sai ya bayyana kana kallo za ka gane ba halittar da Allah ya masa bace ta asali kawai tajmili ne tajmili ne wanda ya kasance muzayyar wanda dama balarabe tuntun ya soki irin wannan kwalliya ya ce wa man hilyu illa zinatun min naqisati yutallimu min husnin ila al-husn qatta yace wa amma idza kana al-jamal muwaffaran husniki lam yahtaj ila an yuzawwa yake cewa wai wa mal hilyu illa zinatun min naqisati idan ka gama ta je ta makale a jikin a jikin da kike ce mishi madudi kana ta kwalliya ya ce to tauyayya ce ku yi haƙuri mata wa malhibu illa zinatun min naqisati yace yutallimu min husni wai wannan kulliyar tana son ta cika mata kyan ne da ya kasance idan husnu qatta'a inda ta samu tazzaro a cikin kyanta sai ce wa amma idza kana al-jamalu muwaffaran amma in san cikakke ne na gaske ne ka husniki irin kyanki Eh, yana yaban wata ce da yake son ta yadda da shi sai ya ce lam yahtaj ila an yuzawwara baya bukata alkalli kariya hmm? amma suna da ka'ida mata suna da ka'ida suna cewa ba da don hoda ba da kowace mace mummuna ce ka so wannan ka'ida tana da hadiya eh eh ka da ita ka'ida ce a wajen su ka'ida ce misaliya hmm. ba dadan huda ba da kowace mace mummuna ce haka suke ce hmm? wal umru sannan kuma rayuwa gajeruwa ce ta fi komai gajarta wal awaiqu sannan tarnaƙi kasa a hanyar rayuwa suna da yawa ko kana son kai wani abin sai wani tarnaki ne zo maka tarnaƙi na farko shine shaidan shine akbar wa aiki fil haya shi ɗan shine na farko da ya rantse a gaban Allah ya ci alwashi cewa sai ya ji la aqudanna lahum ala siratika ala siratika al-mustaqim shi sai na zauna musu na zama musu karnaki A kan hanyar ka ne tsakiyar ثم لآتينهم من بين Wa min خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا shi zai tsaya a gaba zai tsaya a baya zai tsaya a dama zai tsaya a hauni mai ce wallahi Allah da izzaka na rantse da kai wala ta jiru a karahun shakiri da yawansu ba za su zama masu bauta ma ba za ka same su masu bauta maka ba to kaga awwalu a'iqin kenan sannan ga annabsu النفس فانكع إن النفس لأمارة بالسوء Allah ya sanya ran ɗan ya kasance mai umlawar umarninsa da su da abin da ba shi da shi ne wani duk waɗannan awa'iq ne awa'iq ne ilhaya suna cikin harnakai da suke tsaya ba mutum su zama masa kajarkai a hanyar su الله يسلم قال أحمد حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني بن المبارك حدثنا أبو بكر بن مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن عوس قال وانا حديث كما في الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه بكاو بن سبع دقا قريش خيط عيسير انت ما تشوف مصنر الإمام أحمد yace qala ahmad al-imam ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi imam ahli sunna yace حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك wato abdullahi bin mubarak al-qurani ne babban malamin hadisin nan wanda shine farkon wanda ya fara rubuta littafin hadisi duk ulalle cikakke a game da hadisan manzo Allah sama a garin ko حدثنا أبو بكر بن عدي مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن عوس لدى شداد بن عوس رضي الله تعالى عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي مرزان لسنا ياتي القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل الأمانة mutum ne kaifin القلوة shi ne نوايو مي دبار إيه شيني القيس سونا سونا سفرسة سياسة Sunan إيه siyasa eh, ne mutum ya kasance yana da kaifin tunani da kaifin kwakwalwa da wayo da dabara da hangen nesa in ya zama yana da wannan sifa ta alkiyasa sai a ce huwa kayyisu kayyisu suka ce alkayyis in dana Shi ne wanda ya kaskantar da kansa ya mai da kansa a ƙasa dana lafazin ah, da dalo da ya'un da nuno in kuma an ce da dalun da wawun da nunun ko dai addun addau ko addaniyu dukkaninsu suna fa'idantar da alhawa da azzil haskanci shi yasa ake ce ma duniya duniya duniya ake ce mata duniya hmm? sannan wanda yake ƙasa ake ce mushi adna sannan makatsanci ake ce mishi ne daniyo sannan ake ce ma bashi dai saboda mai bashi kullum cikin katsanci yake suna cewa addainu mahazanatun billahi mazallatun bin nahar in ka ci bashi to da daddare kullum za ka zauna cikin bakin ciki uri ba ta katale ko kawai sai ka ganka ba kai bacci ba karfe biyun dare lafiya mana ما قومت قوم قوم الله شجوا قادتين كيما فلما ذلت بالنهار دران كل سوق كي تبقى حافظة وان دي سيبون كباش دكا هم وش كيلو ميتا او كي تتنزع عينا معلم هم نزلتوا ألا جافر كاموس سكة شيء دقل شم تمن دا حقا ما سأوزي لكي يجيجوا ما حد تمن دي كتن شعنا بالشباش إذا خاف أن حديثه غريبه idan yana jin tsoron mai bin shi bashi kai ya kama shi Allah shi kyauta Allah ka raba mu da bashi to shine dahana nafsa ya kaskantar da kansa bai ɗauki kansa a bakin komai ba an fara nuna mana lokaci bari mu kokari mu fassara shi duk da hadisin yana da raunin sanadi amma ma'anoninsa suna da kyau matuƙa wa amila lima ba'da al-maut da ya kaskantar da kansa ke aiki dan abin da yake bayan mutuwa lahira ce والعاجز كاسشي من أتبع نفسه هواها شيني وند يزيد رنسا أكن أبن ديك رنا تكيسو وتمنى على الله عز وجل الأماني كما يرقب ورسب ورسند بذات أقبع وجل الله ba ka yi aikin komai ba kuma kana tsammani in an ci Allah kai mu aljanna sai ka ce amin amin din ma mai karfi ko ba ka komai to za mu zazu hadisin dai al ibn mubarak ya fitar da shi a cikin az nasa sannan ta hanyar sa al ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa sannan al tirmidhi ya rawaito shi a cikin al nasa sannan al tabarani ya rawaito shi a cikin al-kabir sannan al-hakim ya rawaito shi a cikin al-mustadrak ala as malamai daga cikin wasu malamai sun na sanadinsa saboda abubakar ibn abi maryam wancan malamin ibn al-mubarak malamin abdullah mubarak rahmatullahi alaihi ne ya kasance mai rauni a cikin hadisi idan mun zo majalisi na hudu insha Allah ta'ala na gaba in Allah kaddara mana haduwa da kuma rai da lafiya zamu mu kara sharhin hadisin duk da cewa isnadinsa yana da rauni amma ma'anoninsa suna da kyau kuma akwai darussa masu amfani a cikinsa wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh